Akwai maganar da kai kusan ta ƙarshe ce tafi kowace ce ce kuci kuma mutane ba kowa ya santa ba. Duk ɗan adam idan aka ce ba zai ƙara aure ba an san dai wannan magana ce kawai. Kuma magana kama ce mawaƙi ko mai harka abubuwa idan yi magana abin da aka ce idan kun same shi ku tambaye shi dalili. Mm. Akwai abin da kake nufi da maganan ne? Babu wani abu da nake nufi da gaske nake yi. kawai dai abin da na sani shine bai kamata in fito in faɗa wa duniya ba idan ba zan sake aure ba ya kamata in bar shi iya zuciyata iya eh. kaina in ka tambaye ne za ka yi ce kwanan nan eh. amma ni na san me yake raina <laughs> na haƙura da shi ka fahimta kuskuren anan shine da na fito nake faɗa wa duniya cewa zan sake ba ya min laifi a duniya <laughs> eh babu wanda ya min laifi idan akwai wanda ya yi min laifi bai wuce da ni da iyali na muka sani ba mm. to me yasa zan zo in sharing din sha duniya in ce ina cikin kaza kaza ne ke faruwa kaza ne kaza mm. to amma wani lokaci duniyan ne ba ta yi min adalci abin da bata sani ba kawai ta fara zagi na ta fara zagi na to fushi idan ya zo ya taru yawa kai baka san komai ba kuma kana zagi na mm. sai in ji zafi wannan dalilin sai sa in zo in ba da amsa saboda ni na san ba haka nake ba ku kuma kun ce haka nake ni kuma zan zo in kare kaina to wannan abubuwan da na ta yi su ne kuskuren saboda yau idan kullum daga a 24 hours lekowa za a ga Adam Zango yana sallah yana nafula ba shi zai hana makiyina ya zage ni ba idan ya ganne ce karya aka ah, rabu tsafi yake ma <laughs> sallah na ma za ce tsayi akwai abin da yasa yake na saboda kaza ne ko ya fi kowa saboda ko ya fi kaza ko ya fi kaza makiyinka ba zai taba yabanka ba no matter what kowane irin yanayi za ka sa kanka na, na, mutumin kirki no. wannan dalilin ya sa to daga wannan lokacin na ce to magana da na fito na ce ba zan sake aure ba na janye shi eh. saboda kamar cire rai ne da rahamar Allah babu wani abu da zai zo ya same ka mara kyau a rayuwa ka ce wai daga wannan lokacin abu mara kyau ba zai kara zuwa ba ya kai a'a Allah bai kara maka daraja bai kara maka girma bai kara maka ɗaukaka bai kara maka arziki mm. matukar bai jarabce ka ba zai iya baka kuɗin daga baya jarabtar ta zo zai kuma yi jarabtar ka daga baya kuɗin ya zo ko kuma darajar ta zo ko daukakar ta zo so na lura da cewa wanda Allah ubangiji yake so shi yake jarabta kuma na zo a wannan lokacin raina ya ɓaci saboda mutane ne suka provoking ɗina raina ya ɓaci saboda kafin a kai ga na fito na wannan kafin daga yin auren ma an fara ce kwana nawa zaki yi <laughs> ai kaza ne shi ai eh. tun daga lokacin suke provoking ina daga abu ya faru mm. kaza da kaza ka gane ba sa addu'an alkhairi mm. kai Allah ya sa wannan ya zama na karshe Allah ya sa a zauna Allah ya sa kaza a'a mm. kawai bad comment suke yi a kullum wannan dalilin yasa na fito na wasu wannan amsa amma daga wannan lokacin na yi girman da yanzu in jifa na ma kuka yi <laughs> akan wani abu da na yi ba ku san da shi ba babu abin da zan ce wa mutane dai in ce ubangiji Allah ya saka mun kuma Allah ya tsare da mu ranar gobe kiyama mm. su ba da shaidan da suka bayar a duniya a kaina to Allah ya samu ya ce mm. a wadanda muke zama da su wasu ke cewa wai Adamu Zango ya taɓa yin ƙoroso ƙoroso ban yi ƙoroso ba dai na iya dai <laughs> <laughs> eh, na iya rawan ƙoroso amma mm. ban yi ƙungiyar su eh, ana ganin cewa duk rawar da ta fito ta duniya su shaku su menene sai aga kamar ma kafi wanda yake <laughs> rawar iyawa wai ya kake yi da ita shi da ma akwai ta ne koko ita ma ana mata zamanta na kanta a'a to ai koya ake yi ni na yadda da duk abin da ya fito sabo duk kankantan wanda ya fito shi matukar ya karba a mm. duniya in koya idan zai taimaki kariya ta wannan shine kawai tun kafin shigo harkar fim ɗan rawa ne a makaranta kuma na shigo harkar kuma ya zama shine jagaban duk abin da yake biyowa a cikin sana'a ta da karbuwa ta rawa shine sila to kaga ya babu dalilin zan ce a to da yanzu na yi suna a duniya bari in aje shi so babu yadda za a yanzu girma ya riga ya zo ko in ce girman kasan ni girma na mm. kala biyu ne akwai girma na ɗaukaka inda yake ɗaukaka ne a masana'antar kaniwood na kure shi mm. sai dai kuma in tsallaka wasu wuraren da ake yin fina-finai ko wakoki sannan kuma akwai girma na shekaru girma na shekaru ba su kai yadda zan ce na daina yin rawa ba amma dai ina daɗewa mm. ban fito na yi irin wannan rawan da zaka ga sababbin matasa yanzu suna yi ba saboda yanzu su sai sun yi za su samu karɓuwa gurin al'umma ni kuma na yi tun a baya so abin da ya rage yanzu ka dan rausayawa kawai za ka yi mutane ya su karba saboda ka riga ka gama wahalar a baya yanzu sai dai ka dan wannan an riga an san ka iya in ma baka yi ba an san ka iya kawai baka yi ba ne saboda yanzu ka dan girma ka samu ka gaji dole ka dan rage wannan markwada markwadan shine kawai idan muka duba yanzu ɗazu ciki kai bayani abin da ke tasiri ko ake irin hadda fitattu ka ce akwai irin 'yan fitattu irin social media irin matsalar da ake samu akwai irin masoyan na asali kamar irin handles ɗinka na social media ta yaya za a tabbatar da su <laughs> kaga ba to duk wani abu da ke tunani a afirka ba ma a najeriya eh. kawai sai dai haƙuri saboda mutum ne yana kallon badge na verification akan hmm. sunanka amma bai yadda kai ba ne dan wannan bulu ɗin da shine yana kallo gashi na an yi barfayan ɗinka kuma ya tabbatar da cewa babu baka isa ba sunanka bane mm. wanda ya karba a duniyar mutane mm. ka je ka yi a maka barfayan ɗin shi amma zai tambaya dan Allah Adamu Zango account naka ne wannan Adamu Zango ne kaza mm. a'a dan Allah Ali Nuhu wannan naka ne na Ali Nuhu ne ina tambaya ne to ta ya za ka yi <laughs> babu yadda ka iya wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba Allah zai kawo lokacin da zai sani eh. amma dai babu yadda ka iya wai a san cewa ga wannan shine naka mm. dan yanzu duk inda ka je ka sa Adamu Zango mm. tun daga kan YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok sai ka ga akalla Adamu Zango 100 ko 50 to dole dole ko kana so ko baka so ka ji ka rashin yadda a cikin wani to wanne ne nashi eh. ko ka ga bacin gani da aka yi cewa wani ne ya je aka yi masa uh, wannan bacin ba ba da zango ba ne haka za ka yi tunani so wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba da Allah ya sa ka haɗa gurin <laughs> taro ya yi tambaya irin wannan to sai ka faɗa sai ka ce nawa ne mai suna kaza mai bac kaza da kaza da kaza sannan mm. kowa ya yadda sai hakuri